masallacin al'imamun bukhari da ke rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau 25 ga watan zulqa'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan takwas shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar malamin nan mashhuri al-imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala amin a wannan shine darasin mu na nawa na 93 wanda bai haddace bai daina magana eh, ba ka kana kana kasa in kana ka tafi sai in ko kuma a wannan shi ne darasinmu na 93 a cikin wannan littafi inda muke magana akan azkarul istiftah abinda mutum yake yi lokacin da ya zo buɗe sallah sawa'un sallar farilla ko sallar nafila azkarul istiftah ba wai kawai a sallar farilla ba ko sallar nafila ana yi mata azkarul istiftah <clears throat> muna cikin hadisi na ƙarshe hadisin abdullahi dan abbas wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi cikin dare sallah ya zo buɗe sallar sai kan faɗi wannan addu'a ko wannan zikiri Allahumma lakal hamdu ta nuru samawati wal ardu wa man hinna. ولك الحمد أنت قيام السماوات قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت نعم ومن فسر وانا أذكار هزوى فأرسى عندما والجنة حق والنار حق wannabiyuna haqq annabawa gaskiya ne wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma gaskiya ne annabawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba cikin halittunsa cikin bayansa ya aiko su zuwa ga mutane domin su isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya ba su kamala ya ba su tsafta da tsarki suka kuma isar da sakon Allah subhanahu wataala ba tare da sun boye komai ba suka koma ga Allah subhanahu wataala Allah yana mai yarda da su waɗannan annabawa tabbas annabcin su gaskiya ne shine ma'ana wannabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne ma'ana annabcin su gaskiya ne abinda suka zo da shi daga Allah subhanahu wataala gaskiya ne wadar su cewa su annabawa ne gaskiya ne babu wanda zai zama ya zama mumini face sai ya yarda da dukkan annabawan Allah subhanahu wataala wanda ya karyata annabi daya to ya karyata duka annabawan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce kazzabat qaumun nuhin al mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni ka duba gabanin annabi nuhu alaihi salam Allah bai aiko da wani manzo ba to amma an ce sun karyata manzanni kai ka ce akwai wasu manzanni da suka gabace su da suka gabaci annabi nuhu da suka karyata wannan yana nuna cewa karyata annabi nuhu kadai daidai yake da karyata duk annabawan da aka aiko bayansa dukkan sauran annabawan da suka zo bayan annabi nuhu alaihi salam kamar wato sun karyata su ne duk da basu yi zamani da su ba to haka nan wanda ya karyata ɗaya daga cikin annabawa yake a musulunci a musulunci shi yasa imanin bayahude duk da cewa ya yi imani da duka annabawan Allah da Allah aiko imaninsa bai cika ba saboda bai imani da annabi isa ba bai imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba da haka bai zama mumini ba ko da ko ya yi imani da annabi musa alaihi salam da annabawan da suka gabaci annabi musa haka nan imanin a kirista ko nasara shi ma bai cika ba bai zama imani ba cikakke saboda ko da kuwa ya yi imani da dukkan annabawa tun daga annabi isa da annabawan da suka gabace shi kasancewa bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zama imaninsa ba zai amfani shi ba sauraka sai mutum ya tabbatar da gaskiyar annabawa duka sannan yake zama mumini wannan shi yake nuna kamalar wannan addini na musulunci shine addinin da baya da gibi ta ko'ina sauraka a cikin imanin mumini musulmi babu gibi za ya yi imani da dukkan annabawa babu wani annabi da za a ce a musulunci ba a girmama shi ko ba a ɗauke shi da daraja ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi kansa cewa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa in aka ambaci annabawa aka ce gaskiya ne shi ya shiga ciki to amma sai aka ƙara ambatan shi shi kadai domin nuna matsayinsa da darajarsa a cikin annabawa wato ba a bar shi a cikin dubobin annabawa da dandazansu ba sai aka ware shi shi kadai aka yi magana a kansa cewa muhammadun haƙƙun don a nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da wasu sifofi na musamman waɗanda babu wani annabi da ya sifanta da shi Allah ya yi mishi abin da bai yi wa kowane irin ya yi mishi abubuwan da bai yi wa sauran annabawa ba sauraka keɓance shi yana nuna matsayinsa da girman darajarsa a wurin Allah subhanahu ta'ala sannan mu duba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yayi abin da ake kira tajrid tajridu zat annabi shi ke magana amma bai ce wa ana haqqun ba ai magana sa ce shi aka ji yana faɗa ya ji shi yana cewa Allahumma lakal hamdu wa ai da ce wa ana haqqun ko to sai ya nuna kamar muhammadu ɗin ma wani ne ba shi ba wannan shine tajridu zat kamar ya cire kansa kamar yanzu wannan duk da a ƙara tabbatar maka da annabcin ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mubalaga ne fi isbati nubuwatin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyya yana tahiya cewa yake assalamu alayka ayyuhan nabi ba cewa assalamu alayya baya to assalamu alayya ayyuhan nabi ko assalamu alayya ana nabi a ci aidi kaina nake wa sallama a'a sai ya mai da kamar shi ma wani abu yake bi wata doka ce kawai yake bi sauraka assalamu alayka ayyuhan nabi shi yasa sahabbai suka ci gaba da koyar da ita tahiya da wannan sigar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abdullahi hadisin umar ibn al-khattab duk da cewa akwai hadisin da ibn mas'ud da hadisin aisha suke nuna cewa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun rika cewa assalamu ala nabi eh to amma wannan ba shi ke kora assalamu alayka din ba an ci gaba da fadar assalamu alayka din shi ma eh, an samu sahabbai sun ci gaba da koyar da tahiyar da wannan sigar to shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kansa in yana tahiyar assalamu alayka din yake cewa ba alan alan alan nabi din ba ba alayya yake cewa ba to nan yace wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun was-sa'atu haqqun alkiyama gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne as-sa'a da larabci qit'atun min az-zaman wani dan yanki na lokaci amma anan ana nufin lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai rushe duniya gaba daya zama da an canza ƙasa da wata ƙasar an canza sama yau mata baddalin ghairar abdi wasu samawat da wannan lokacin shi ake cewa sa'a allah zai fitar da mutane da yi musu hisabi don aljanna ya tafi aljanna allah sa muna ciki don wuce ta ruta allah ka tsare mu wannan ita ce sa'a wannan gaskiya ne tabbas ce tana tafi sannan ya ce allahumma laka aslamtu ya allah gare ka na miƙa wuya wa bika amantu to gare ka na mika wuya na sallama wa bika amantu gare ka kawai da kai na imani to kai na imani kai na gaskata wa alaika tawakkaltu kuma gare ka na dogara ko gare ka kadai na dogara ma'ana na mayar da al'amari na gaba daya duna liltifati ila al-asbab al-adiyya tare da yana duba zuwa ga wasu asbab ba komai yana da sababi to amma dogaro ga Allah subhanahu wataala yana nufin kakka dora wa wannan sababin tasiri ka dauka cewa shi zai yi maka in ka zo da sababin kawai ka samu abin da kake so a shi sababi shari'a ce ce ka rike sababi akwai al-asbabul kauniyya akwai al-qadariyya akwai al-asbabul shar'iyya asbabul kauniyya al-qadariyya sune abubuwan da Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta cewa duk wanda ya rike kaza ko yayi kaza to zai haifar da kaza kamar misali a ce eh, wanda duk ya sa hannunsa a wuta zai kone sabab ne na samun kuna ɗin yayin da za ka sa hannunka a cikin a wuta in ka taba kankara za ka sanyi wannan sabab ne kauni kadari in Allah ya ga dama sai ya sa abin ya yaki aiki kamar yadda ya sa wuta ta kona annabi Ibrahim kuma ka ta wutar ce ga dangadan an kura ta amma Allah ce kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim saboda ka gashi an samu sabab din lakin takallafa al-musabbab saboda shi sabab ubangiji yana sa shi amma in ya ga dama sai ya dakile sababin yake aiki ai ikon Allah ne subhanahu wataala saboda al-imanu bil asbab ila wato mutun yayi imani da sababi har ya rika ganin cewa sababin shine ke sa komai wannan yana wato yana da tangarda yana da matsala a cikin harkar tauhidi tangarda a harkar tauhidi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mutumin da ba shi da lafiya ya ci abinci ya nemi magani ya sha dan Allah ya ba shi lafiya amma ba wannan maganin shi karan kansa shine samun lafiya ana iya sha kuma a samu lafiya da yawa wani yayi rashin lafiya ya sha magani ya warke wani kuma ya sha yayi irin wannan rashin lafiya amma ya sha irin wannan maganin da warke ba shi yasa annabi Ibrahim ya ce wa idza maridtu fa huwa fa huwa yashfi in rashin lafiya shi yake warkar da ni saboda ka shi kadai ne yake warkar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu huwa tabib Allah shine likita na hakika saboda ka shi likita sabab ne amma ba shi yake ba da lafiya ba to yadda da wannan sabab yana daga cikin abin da shari'a ta ta umarce mu bi saboda ka ta umarce mu in muna neman abu mu bi hanyar da ake bi a samu abu amma kada mu cire dogaran mu ga Allah subhanahu wataala sanya dogaran mu cewa ubangiji kuma shi ke yin komai shi ke da iko da wannan sababin in ya ga dama sababin ya amfani ya ga dama kuma na iya rike sababin ga shi ka yi amfani da shi ka bi ta hanyar sababin amma kuma ubangiji bai so sababin ya tasiri ba to shi tawakkali shine ka rike sabab al-akhdhu bil asbab ma tafwid al-amr ila Allah wannan shi ake kira tawakkali ka rike sababi amma ka mai da al'amari ga Allah ka mai da al'amari ga Allah ka fita nema amma ka dauka Allah shine mai azurtawa ka je ka nemi halal duk inda ake nema ka yi fafutuka ka shiga ka fita ka nemi halal ɗinka amma a ranka ka rika ɗaukan cewa inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati ka rika jin wannan a raka cewa Allah ne mai bada arziki ba zafin neman ka zai sa ka samu ba so wannan shine abin da ake cewa tawakkali ba a yadda ka ki nema ba ka ce ai Allah ya riga ya raba ya ba kowa saboda abin yana na rubuce a lauhul mahfuz ko ban nema ba zai zo ya same ni inda nake wannan baya daga cikin koyarwa musulunci so ka tashi ka tabuka sannan kuma sai ka maida al'amari kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala shine ma'anar tawakkali cewa alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa ilayka anabtu gare ka na mayar da al'amari na wato al'inaba shine mutum ya maida al'amarin sa gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar soyayyarsa da kaskantar da kansa da biyayyarsa ga Allah subhanahu wataala wa bika khasamtu kuma da kai ne nayi husuma ko nayi jayayya ma'ana da hujjar da ka bani da ita ce zan yi husuma ko in yi jayayya da dukkan wani wanda yake yake kinka ko yake kin gaskiyar da ka aiko annaba da ita Allah subhanahu wataala shine yake da mallakar hujjoji na gaskiya ce lahu da'watul haqq shike da hujjoji na gaskiya wanda idan mutum ya rike su shine zai zai zai nasara ko zai tabbatar da gaskiyar da ake musuma da ita Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa da hujjoji hujjojin nan akwai hujjojin da suka zo suka yi bayanin su na ayoyi akwai kuma hujjoji waɗanda ɗan adam zai karanta ta hanyar gani da ji wato al'ayatul kauniya sama da ƙasa da sauransu wanda duka Allah subhanahu wata'ala shi ya hore waɗannan hujjoji domin tabbatar da gaskiya to bika ba ma'ana da waɗannan hujjojin da waɗannan ayoyin da ka bayar ka bayyana da su nake jayayya wato nake kafa hujja da su yayin jayayya wa ilaika hakamtu kuma zuwa gare ka nake kai hukunci wato bana kai hukunci ga wani ba kai ba kamar yadda yake faruwa na kai hukunci zuwa ga bokaye ko zuwa ga waɗanda za su hukunci da wani ba abu ba Allah ba kai zuwa gare ka zan kai hukunci yayin da duk wani abu ya faru to da hukuncin ka ne imani da shi na yadda faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ka gafarta min abinda na gabatar da abinda na jinkirtar abinda na gabatar shine laifin da ya riga ya gabata mutum ya riga ya yi shi wa ma akhartu laifin da bai yi ba amma kasancewarsa ɗan adam ne ba zai yi wofinta daga yin laifi ba saboda yana iya yin laifi nan gaba wataƙila ya sani ko bai sani ba to yana neman ubangiji ya gafarta masa laifin da yi in kuma har Allah ya kaddara samu faruwar laifi tare da shi shi ma ya gafarta masa wa ma asrartu wa ma a'lantu da wanda dai a koye da wanda dai a bayyane wato da laifi na na fili da na koye da laifi na na fili annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan da cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake gabata ne ga sabon Allah ba wanda yake yin saba wa Allah subhanahu wataala a boye ko a fili ba wanda yake yin wannan bane kuma Allah ya riga gafarta masa koda ya faru din ma ya ce ya yafe masa amma duk da haka yana wannan addu'a domin ya na farko domin tawalu'u ga Allah subhanahu wataala da sanin girman Allah subhanahu wataala domin yin wannan addu'ar ita karan kanta ya nuna cewa shi zai iya yin laifi Allah ka yafe Allah yafe masa hmm. alama ce ta ganin girman da yake wa Allah subhanahu wataala yana ganin girman Allah subhanahu wataala ta yadda baya jin cewa ai shi tunda ya riga ya samu wannan tsarki to shi shikenan baya buƙatar komai kuma a gurin Allah ba haka bane yau da a ce ɗayan mu zai samu irin wannan wato amincewar gurin wani mai iko a ce kawai ka gawa ne tsakanina da kai babu tuhuma babu komai je ka kai abin da kake so na yafe maka in kayi da wanda baka yi na yafe maka to a irin ɗabi'a ta mu ta ɗan adam mutum ya samu irin wannan sai ya zarme sai ya ko a cikin harkar aikin gwamnati ana da irin wannan idan shugaba ya amince da wani ya ba shi yardarsa ya ga cewa ya zama shafaffe da mai to sai ka gaira ta tsiya ta su ya cakumi wannan ya cakki wancan ya make wancan saboda ya san ba wanda isa yi masa magana in an kai karansa ma gaba ce ayi wannan kan ma ka je ka yi magana a kansa ce ayi wannan ko ka yi ma ba zai saurari in dai wannan ne sai dai kakura sai tabarna ba zai ji cewa ai ya kamata ya ci gaba da nuna ɗantar da kansa ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da ubangiji ba haka bane duk wannan matsayi da duk girma da Allah subhanahu wataala ya bashi cike yake da tsoron Allah na cewa na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah matsayin da ya samu bai sa ya rage ba to haka sahabban su suka kwaikwayi wannan dabi'a daga wajensa duk da albishir da aka musu aljanna bai sa shi kenan sun saki jiki ba kuma sun mutum ya shiga ya yi ta homa sai da ya ga dama a'a sukan zauna cike da tsoron Allah fiye da ma wanda bai samu wannan shaidar ba to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan domin tawali'u ga Allah subhanahu wataala da bayyana girman Allah subhanahu wataala sannan kuma abu na biyu don koyar da al'ummarsa da koyawa al'ummarsa irin wannan addu'a dan su rika yi ce farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'sarartu wa ma a'lantu a cikin wata riwaya ta ibn Jurayj an Sulaiman ibn Bilal a ibn al-Mu'tamir ya zo da wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa ma anta a'lamu bihi minni da abinda kafi ni sanin sa anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir kai ne mai gaddamarwa kai ne mai jinkir kai ne mai gabatarwa kai ne mai jinkirtarwa wato kai ne wanda zaka sa mutum ya kara gaba kuma in ka gara maka da baya ko kuma kamar ishara ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa shine gaba gaba a lahira al-muqaddam fi fil akhirah shine gaba kowa yana bayan sa duk da cewa shine a baya wajen aiki a duniya a wajen aiko annabawa shine zo a ƙarshe amma an ashe lahira kuma shine al-muqaddam shine al-muqaddam to Allah shine mai masa wannan shine yayi masa wannan to haka nan Allah subhanahu wataala shi ke tura kowa gaba shi kuma ke bar kowa ya koma bai wannan duk aikin Allah ne subhanahu wataala ce anta ilahi la ilaha illa anta kai ne abin bautawa ta na gaskiya babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi lokacin da ya tashi zai sallah a fi jawfin layli a cikin dare sai fasli alfaslul hadi ashar fasli da goma sha ɗaya shi ne yake cewa fi zikirin ruku'i wa sujudi wajen zikirin ruku'u da sujjada wal fasli bainahuma da rabe tsakaninsu wa bainas sajdataini da kuma sujjada biyu tsakanin sujjada biyu في السنن الأربعة أن حذيفة رضي الله عنه أن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات آيات أتكن سنن الأربعة لتفن سنن الأربعة سنن أبي داود الترمذي النسائي لابن ماجاكينا عن حذيفة رضي الله عنه annahu sami'a rasulullahi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqulu idza raka'a yana cewa idan ya ruku'u subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma salasa marrat ya faɗa ta sau subhana rabbiyal azim wa idza sajada haka ne in yi sujada qala subhana ya faɗa ka wani hadisi na huzaifa yana cikin sayo muslim yana cikin sayo muslim hadisi ne dogo ya salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta bakara bayan ya gama bakara ya karanta suratul nisa'i ya karanta ali imran sujada abin a raka farko sannan da ya ruku'u ya ji shi yana faɗar haka da ya sujjada ya ruku'u ya daɗe kuma yana ruku'u kusan daidai da tsayuwar da ya yi ko kusa da tsayuwar da ya yi sannan ya ɗago ya yi kusa da ruku'unsa sannan ya sake yin sujjada ya tafi sujjada kusa da tsayuwarsa haka dai har ya gama sallah to a lokacin da ya ji wannan ya ji wannan addu'a ya ji wannan tasbihi yana cikin sayo muslim abu dawud ya fitar da shi haka nan tirmidhi haka nan imamun nasa'i imamun nasa'i shi ma ya fitar da wannan hadisi a tirmizi yana cewa hadisi ne hasan sahih hadisi ne sahihi amma a waɗannan gurin waɗannan masu ruwaya guda uku muslim da abu dawud da tirmizi ko mu ce guda hudun duka da ukun da shi ya faɗa cikin uku cikin hudun da ya faɗa mutum uku babu babu wannan kaidi na sau uku babu salata marrat babu salata marrat salata marrat ta zo ba sai a sai a ruwayar nasa'i a mafuna sai a ruwayar ibnu Maja. a ruwayar ibnu Maja ita ce kawai ta zo da salata marrat amma sauran ruwayoyin duka babu kaidin sau uku ita kuma ruwayar ibnu Maja tana da rauni a cikin sanadinta akwai ibnu lahi'a abdullahi ibnu lahi'a wanda mai rauni ne sannan a cikin sanadinta akwai abu azhar wani shi kuma mashhul ne wanda ba san shi san shi waye ba saboda sanadin wannan da cikin as arba'ar wayar riwayar Huzaifa babu babu wannan salatu marrat akwai ibnu Khuzaima ya fitar da ita ta wata fuska daban hadisin Huzaifa din ta wata fuska daban haka nan Iddara Qutni shi ma ya fitar da ita ta fitar da wannan hadisi ta wata fuska daban da wannan ƙarin amma shi ma isnadinsa isnadinsa yana da launi ah, wannan taƙidi da talata marat ya zo a ruwayoyi daban wasu ruwayoyi daban ah, hadisin wasu jama'a daga cikin sahabbai ta hanyoyi wanda duk suna da magana a kai duk hanyoyin za ka samu kowace hanya akwai magana a kai a kanta ah, wanda wasu malamai suka tabbatar da ruwayar cikin za a iya kai shi matsayin hasan da gairihi da majmu'i turuqihi ga wanda suka san ilimin hadisi idan hanyoyi suka yawa kuma su tsananta ba hanyoyin hadisi suka yawaita kuma raunin su bai tsananta ba to ana kai hadisi hasan da gairihi shi yasa ibnu hajar a cikin nata'ijul afkar ya hassana wannan ruwaya wato da kaidin salasa mafat ah, za mu ga bai ambaci wa bihamdihi ba za mu ga subhana rabbil azim ne kawai amma ba wa bihamdihi a wannan ruwayar bai zo da wa bihamdihi ba a waɗannan ruwayoyin da ya ambata amma abu dawud abu dawud ya kawo shi ta wasu hanyoyi da wa bihamdihi wanda wannan wa bihamdihi din abu dawud da ya kawo shi hadisin uqba ibn amir sai yake cewa wannan tsarin wa bihamdihi ziyadatu wa bihamdihi laysat mahfuza ma'ana bata tabbata ba a isnadin shi yasa sai ya zama da malamai sun yi sabani wajen tabbatar da wannan ƙarin wa bihamdihi a cikin tasbihin su ruku'u da tasbihin jada wasu da yawa sun dubi yawan ruwayoyin da aka yi ba su zo da wa bihamdihi ba yawan ruwayoyin da aka ruwaito a cikin hadisan sahabbai da dama hadisin huzaifa ibn al-yaman da hadisin abdullahi dan mas'ud da hadisin uqba ibn amir duk an ruwaito shi amma babu a yawancin ruwayoyinsu da suka tabbata da gare su babu ziyadar wa bihamdihi akwai ruwayar addara qutni da al-bazzar da zo ta hanyar wanda ake kira muhammad ibn abi laila حفص ابن قياس عن محمد ابن أبي ليلى عن الشعبي عن سلة شوى سنة فدر الحمد سنة فدر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوئه سبحان ربي الأعلى آه، سبحان ربي العظيم وبحمده ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده تو وانا شي معنى اسناد ما لم يسن الا انتاشي سبو شي محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى دا دامر شي ما لم حديثي سن سن رونا ناشي sauraka da wannan kuma illa ce shi bazar shi kansa ya raunana hadisin kuma duk yawanci waɗanda suka rawaito hadisin huzaifa ta hanya mafi inganci babu batun wannan ƙari wanda shi ne abinda abu dawo ya ambata a cikin abin na ɗinsa sheikh nasiruddin albani a cikin sifatu salatin nabi ko aslu sifatu salatin nabi ya bibiyi ta wannan ziyada ɗin إلا يتبت بيت بطرقها بكثرة طرقها بمجموع طرقها تعيوي دبن دبن يتي أنا إيا لو كان شادي سيني حسن لغيره أكو إمام أحمد أنت بيشي كمان ديك تشكين آه، المغني لابن قدامة أنت بيشي كان سبحان ربي العظيم وبحمده سيتي فلا بأس باب لي في دم تنياتي سبحان ربي العظيم وبحمده Ah, ah, an tambaye shi game da wannan sai yake cewa aka abin nan ah, Ahmad ibn Nasr Ahmad ibn Nasr al-Marwazi yake tambaye su cewa to wanne ka so wanne yafi baka sha'awa a ce subhana rabbil azim ko ko a ce subhana rabbil azim wa bihamdihi wanne ka fi so sai yace qad jaa hadha wa jaa hada wannan akwai wannan akwai wannan akwai subhanu rabbiyal azim akwai kuma subhanu rabbiyal azim sai ce wa ma adfa'u minha shay'an ba wanda zan iya turewa zan iya tunkudewa to kowanne ko wannan ko wannan ah, sannan a wata ruwa ake tambayar sa me kake gani ga wanda yake ce arju Allah ya kuna bihi ba'as fata na da zan babu wani laifi a cikin yin haka don haka Imam Ahmad ah, baya baya kore wato duka duka ruwayoyin yana tabbatar da kowace ruwaya a wannan hadisi kamar da ko gani yana tabbatar da tasbihi tasbihi a cikin ruku'u to wanda yayi ruku'u yayi tasbihi a wannan tasbihi a cikin ruku'u kamar yadda yazo a cikin wannan hadisi yazo a cikin hadisai daban-daban kamar yadda muka ambata hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu duk su ruwaito wannan tasbihi a cikin ruku'u ga hadisin Aisha na shi ma zai zo nan gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kaga shi ma yazo da da tahmidi din su tasbihi da tahmidi a ciki akwai hadisin ukba wanda ya shahara ana yawanci littafan fiqh suna kawo shi wanda yake cewa yana cikin sunan abi dawud da musnad imam ahmad da sunan ad-darimi yake cewa lokacin da fadar Allah ta sauka fasabbih bismi rabbikal azim a cikin suratul waqi'a sai annabi ya ce ij'aluha fi ruku'ikum yayin da aka saukar da sabbih ismi rabbikal a'la sai ya ce ij'aluha fi sujudikum wannan ruwayar bata inganta ba kamar da muka gaba ruwayar tana da illa amma dai tasbihi a sujjada a ruku'u ya tabbata haka nan tasbihi a sujjada sun ya tabbata kuma malamai sun yi magana akan wannan kamar yadda mu yi bayani imam malik imam malik shi aka ruwaito daga wajensa yana ganin cewa babu wani babu wata babu wani abu da aka ce za a yi takamaimai a cikin ruku ko sujjada ce laysa fi haddun laysa fi shay'un muhaddad ba wani abu da aka yi takamaimai za a yi in an yi ruku ko an yi sujjada kawai dai bukata hannunka ya kai kan gwiwar kai ya kama sosai haka nan ka tafi sujjada goshin ka taba ƙasa sosai shikenan ka gama abin da ake bukata a sujjada ko sauran abubuwa duk da zaka yi wannan garin gaya manka ne a cikin mudawwana a cikin mudawwana yake cewa qaulun nasi fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa fi sujudi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi yake cewa la a'rifuhu وأنكره ولم ya hudda fi فيه دعاء موقوتا Imam Malik bai ce shi bai san wannan ba kuma sannan ya nuna dai babu wata addu'a ko wani zikiri da aka sani aka kayyade sai ya ce walakin yumakkinu yadayhi min rukbatayhi fi ruku abinda ake bukata dai hannunsa ya kama gwiwoyinsa sosai a ruku'u wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu min al-ardi fi sujud in yazo sujada kuma hancinsa da goshinsa su taba kasa sosai walaysa zalika inda had a gurin maliku babu baya da wani haddi wa kana maliku yakrahu ad-du'a fi rukui wa la yara bihi ba'san fi sujud yana ganin makaruhi ne yin addu'a a ruku'u amma babu laifi yin addu'a a sujjada malaman malikiya sun fassara maganar imamu malik tunda abu ya tabbata a sunna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi babu mamaki ruwayar ta zama ta isa ga imam malik ba ko kuma ta je masa amma ta hanyar da bata inganta ba kamar yadda muke gani akwai wasu hanyoyi da aka ko wasu ruwayoyi waɗanda ba su inganta ba tana yiwa ta haka ne tana yiwa kuma yana nufin wani abu kamar ibn rushd ibn rushd yake cewa maganar da ya cewa bai sani ba ibn rushd al-jadd ba al-hafiz ba ibn rushd mai al-bayan wa a cikin littafin sa al-bayan wa da ya kawo riwayar malik sai yake cewa qawluhu la a'rifu hadha ma'nahu la a'rifu min wajibati as-salah yayi tawilin maganar imam malik cewa da yace bai sani ba yana nufin bai san shi cikin wajibin sallah ba amma ba yana nufin babu shi a sallah ba eh, yana cewa baya ganin cewa ya zama abu ne wanda yake wajibi ta yadda idan mutum bai yi ba za a ce sallarsa ta ɓaci domin akwai wannan magana daga wasu malamai wanda suke ganin idan mutum ya yi rukuku ko sujjada bai yi tasbihi ba sallarsa ta ɓaci to kamar shi da yake nuna haka kamar maganar malik tana mai da martani ne ko saba ma waccan wancan ra'ayin ne saboda haka da ce bai san shi ba yana nufin bai san shi a matsayin wajibi ba ce amma yin sa a cikin sujjada inji ibnu rushd yake cewa لأن التسبيح في سجود الصلاة من السنن التي يستحب العمل بها عند الجميع yin tasbihi a sujjada ko a ruku'u wani abu ne da yake cikin sunnonin sallah da kowa yake ganin mustahabbi ne kowa yake ganin mustahabbi ne shi yasa imam abin nan Tirmidhi lokacin da ya kawo hadisin Uqba bayan ya yi magana akan rashin ingancin riwayar da ya kawo hadisin Ibn Mas'ud kai imam Tirmidhi sai yake cewa wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm malamai akan wannan suke suna aiki da wannan yastahibuna alla yanqusa ar-rajul fi ar-ruku'i was min thalath tasbihat bayan ya kawo riwayar da bata inganta ba da kayyade uku sai ki to amma malamai suna ganin mustahabbi ne kada tasbihin kai kasa uku almuhim dai suna tabbatar da tasbihi za mu yi magana akan uku adadin nawa ake fuso ko daga nawa aka fuso ko nawa ne kamana ɗaya ne biyu ne uku ne ko ya fi haka ko ya kasa haka duk da akwai maganganun malamai akan wannan amma dai imam malik shi a tashi maganar yana ganin cewa ba dole sai an yi wannan ba akwai maganar ishaq ibn rahuya shi ma yana ganin cewa kowane tasbihi ana iya yi ba lalle sai wannan ba za mu ga cewa a cikin babin akwai tasbihi kala-kala kamar yadda muka gani ya ka wannan zai ka na Aisha zai ka subuhun quddus rabbul malaikati war ruh zai ka adadin abin nan saboda ba lalle sai subhan rabbil azim shi kadai ba dukkan wani wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama mutum na iya yi kuma ya zan yayi wannan tasbihi din wannan tasbihi a cikin sujada da da da a cikin ruku'u da sujada malaman a hatta na baya-baya sun tafi akan yinsa cewa yana daga cikin sunnonin sallah ba su sa cikin wajibai ba kuma suka yi tawilin magana imam malik ta hanyar ɗauko magana ibn rashid aljad game da muka gabatar A sahabbai sun kasance suna yin suna tasbihi jabir game da zo cikin sunan al-baihaqi al-kubra jabir yana cewa kunna nusabbihu ruku'an wa sujudan wa nad'u qiyaman wa mun kasance muna tasbihi a ruku'u muna tasbihi a lokacin da muke sujada muna yin addu'a a tsaye muna yin addu'a a zaune haka nan al-jumhur jumhurin malamai sun tafi akan wannan cewa ana yi sai dai guda nawa ake yi guda nawa ake yi da yawa daga cikin malamai suna ganin aƙallu ma yujzi shine guda ɗaya idan mutum ya yi ruku'u ya ce subhanu rabbi al'azim wa bihamdi ko subhanu rabbi al'azim sai ya dago to ya yi ruku'u in ya yi ɗaya isa isa suna ganin cewa sai ya yi uku kamar hassanul basri kamar ibrahimun nakhai su suna ganin sai ya yi uku tunda su a gurinsu ma wajibi ne a gurinsu ma idan mutum bai yi ba to sallasa ta ɓaci kamar yadda za mu gani to amma suna ganin kuma sai ya yi uku aƙalla sai ya yi uku to ruwayar uku ba ta tabbata ba gaskiya ruwayar uku ba ta tabbata ba ibnu abi shayba da abdurrazzaq sun ruwaito daga umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu cewa in yayi ruku'u yayi sujada yakan yi tasbihi biyar biyar ne sayyidina umar yana yin tasbihi biyar a sujada a ruku'u yana yin tasbihi biyar a sujada al-hasan al-basri yana in kana so ka zo da cikakken cikakken tasbihi sai kai bakwai wannan maganar Hassan al-Basri yana ga sai kai guda bakwai ah, wani kuma yace sai kai har guda 17 wanda yace har 17 sai kai wanda yace akwai akwai wani suka ce akwai akwai abin nan ah, akwai adna akwai wasat akwai kuma ah, afdal akwai wanda yake na kasa shi shine uku sannan wasat guda biyar sannan kuma a'la shine bakwai an rawaito wannan daga al-Hasan al-Basri rahimahullah yana cikin eh, musannaf na ibnu abi shayba ah, amma dai abinda ake bukata shine a samu a a samu nutsuwa sosai wanda yafi samun nutsuwa a cikin ruku'u ko sujada babu shakka sallar sa tafi kamala sama da wanda yayi bai samu wannan nutsuwar ba shi yasa imamu shaukani bayan ya kawo maganar ibn mubarak bayan ya kawo maganar tirmizi tirmizi ya dauko maganar ibn mubarak da ishaq ibnu rahuya inda suke cewa mustahabbi ne ana so ga liman ya rika yin subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal sau biyar mustahabbi ne da dan na bayansa su samu uku in shi yayi biyar to na bayansa su samu uku an gane wato dan ya bar na bayansa akalla su samu uku to shi yayi biyar in sun ce duk wanda aka shugabantar to kada yayi abin da zai hana wa waɗanda suke bin bayansa samun wata falala sai yasa hatta abin nan a aikin haji abin nan Abu Ya'la al-Farra cikin al Musulmaniya. ya mu cewa wanda aka sa shi amirul hajji wanda shine yake jagoran alhazai a shiga a fita duk inda za a je shine zai ce a zo a tafi shine zai ce a baro guri suka ce to in aka zo bai halatta shi yayi abin nan yayi abin da ta'ajjudi ba ya bar mai na kwana na biyu ya zauna sai ya yi kwana na uku dan mai san faman ta'akhara din nan wataƙila a cikin tawagarsa akwai mai san ta'akhara da to kai ya tafi sai ya ba wannan mai ta'akhara dama saboda ka shi maliman kada ya yi uku kawai in ya yi uku kawai to wani ba zai samu hukun ba to sai ya biyar akalla su kuma abin to wasu daga cikin malamai ma nake karantawa suna ganin cewa bai kamata ya wuce ya wuce biyar ba sai da izinin mamunsa sai sun yi ganawa da mamu kuma ya zama da mamun ba sa karuwa to an sa karuwa sabon kandida da ya zo bai san da wanda ya je ne maka ga ai eh, saboda suna ga in zai wuce haka to ya zama da mamunsu sun sani cewa to ni fa zan daga dogon sujjada dogon ruku kun yadda a ba matsala ma ba ka kai to sai amma suka ce da sharadi ya zama kada wasu zama suna karuwa a masallaci iya su su kadai suke sallah da in wasu sababbi na zuwa kaga za a yi kuma daga baya wannan ya zo bai san da sharadin ba wannan fahimta ce ta wasu malamai ba wai sharaɗi ba ne cewa sai an yi wannan to amma dai abinda suke abin nan karfafawa ne kada liman ya rika yin abin da mamunsa cikin mamunsa wani zai cutu kila a cikin mamunsa akwai wanda ba zai iya dadewa a hakan ba ko a ruku'un ko a sujjada to kada ya ce zai yi dogon abin nan akwai sanda Sheikh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali aka bashi aka bashi limanci lokacin duk wani babban malami in ya zo kasar saudiya ana iya ba shi ya yi limanci a ɗaya daga cikin haramai ne to ya karantarwa a nan madina jami'ar islamiyya babban malami ne ya rasu da jimawa tun cikin 80 to lokacin da ya zo yana karantarwa nan sai aka ce zai riƙa yin limanci to shi a sujjada da ruku'u sai ya yi tasbih sha biyar to kuma guri ne da mutane da yawa da ko'ina zuwa yake kuma za a tsofaffi wani ma rike ake da shi to ka zo ka yi rukuku da shi ka daɗe tasbihi goma aka ce a da Allah ɗan rage ya ce shi haka yake sallasa in an yadda ya yi in ba yadda ba a haƙura to la haka aka haƙura eh shi cewa ba zai rage ba to aka ce to tun da haka ne dai an haƙura da limancin nata na ba zama dole ba sauraka ba daidai ba ne liman akwai masu zuwa sujada ƙarshe su ja dogon sujada ana yawan tambaya akan wani wasu har suka ɗauka wata suna ce an zo dogon an zo sujada ƙarshe a daɗe a daɗe a daɗe a daɗe a daɗe sauran ya yi su noma yadda aka saba yi amma da ya zo sujada ƙarshe sai an gaji wannan ba shi da asali to ban kwana sallare. in ya gaba je tashi mana ya tayi yadda yake so fa idza salla ahadukum li wahdi falyutawwil ma sha'a haka annabi ce mutum yana sallah shi kadai yayi ta dogo yadda yake so eh, so kana sallah da jama'a to ka tuna akwai wasu a bayan ka kila wani yana nan kansa sarawa yake in ya sujjada nan ka bai tsaki haka da kyar yake kokari yana yi ka zo ka dau wannan shi kuma ba zai dagowa ba in ya dago ba ka dago ba sallar ta bace to ba zai iya yadda ya dago ba ka dago ba sauraka ba daidai bane mutum ya rika irin wannan akwai da yawa waɗanda suke wannan amma ba shi da tushe ba shi da asali kuna ga yadda malamai suke ta tattaunawa akan adadin nawa za a yi ba nawa za a yi ba akwai magana shaukani a al alqara bayan ya kawo maganar ibn mubarak da ishaq ibn rahuya da suke cewa mustahabbi ne liman yayi biyar sai yake cewa wala dalila ala taqyidil kamal bi adadin ma'lum bal yanbaghi al-istikthar min at-tasbih ala miqdari tatwil as-salati min ghairi taqayyud bi adad babu wani dalili da ya nuna an kayyade mutun da wani adadi a ce kai ya wuce kaza ko sai yayi kaza ko in yana son ya samu kamala sai yayi kaza a ce yin kaza shine kamala kamar wanda su ce uku ko su ce biyar ko su ce bakwai ko su ce goma ko sha biyar ko sha bakwai ya ce bai kamata a faɗi haka ba abin mutum dai yana da kyau dai mutum ya yawaita tasbihin a cikin sallar tashi gwargwadon yadda ya kamata ya tsawaita sallar wa amma ijabu sujudi sahwi akwai wadanda suka wajabta sujudi sahwi kamar yadda zamu gani cewa in ka bar subhana rabbi a'la ko subhana rabbiyal azim zaka yi sujada sujada to shi ne ke cewa wanda yace sujada sahwi ko kuma fi ma da ala 90 wato wani ya ce in kayi ya wuce tara to sai kayi sujudu sahwi ko kuma istihbab an yakuna adadu tasbihi witran la shaf'an ko kuma cewa sai ya zama witri kai uku ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara ko kai sha sha uku yace wannan fi ma la dalila alai abin da babu wani dalili da ya tabbatar da shi saboda haka duk wanda mutum ya ya samu dai yayi yayi imamu shafi'i za mu ga shi ma ya tafi akan cewa mutum zai tasbihi guda uku ya yi tasbihi guda uku amma shi ya ƙara da cewa bayan ya yi tasbihin guda uku sai kuma ya faɗi abin da ya zo a cikin hadisin ali da muka karanta a baya hadisin ali na cikin sai muslim idan a ruku'u ne ce allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu idan a sujjada ne ya ƙara allahumma firli ma qaddamtu wa ma'a allahumma laka sajadtu wa bika amantu har zuwa ƙarshe imam shafi'i yana faɗar haka cewa mutum zai iya ƙara wannan sawa'u liman ne ko munfarid ne yake cewa huwa takhfifun la tasqil yake cewa yin hakan ba tsawaitawa bane saboda annabi yayi ka ba tsawaitawa wannan dan ya zama kamar martani ne ga wasu wadancan malamai cikin malaman shafi'iyya waɗanda suke ganin cewa ba zai ƙara sama da tasbihi uku ba sai da yardan mamunsa kuma su zama mudin ba sa karuwa to shi kansa imamu shafi'i ɗin ya yarda a yi ukun kuma a kara da abin da ya zo cikin hadisin al'imamu shafi'i abin sayyidina ali radiyallahu ta'ala an wanda bai samu ya yi tasbihi ba a ruku'unsa ko a sujjadarsa aktharul fukaha cewa tujzi usalatu. sallarsa ta yi sai ruku'u bai samu ya yi ba shi shine kaulin malik kaulin abu hanifa kaulin sauri kaulin imamu shafi duk sun tafi a kan cewa sallarsa ta yi a zahirin maganar imamu ahmad zahirin mazhabarsa da kuma maganar abokinsa ishaq ibn rahuya ishaq ibn ibrahim cewa idan mutum ya bar tasbihin da gangan ne sallarsa ta baci idan kuma bisa rabkanwa ya manta tasbihin to zai yi sujudu sahwi zai sujada guda biyu sujudu sawi wato zai sujada ba kabli akwai waɗanda suka zarma sosai cikin malamai wanda kaulin su baya da ƙarfi cewa ko bisa rafkanuwa ko bisa kuskure ba zai faɗi ba mutum bai yi shi ba to ba sallah to wannan kaulin yana da tsauni tsauri sosai a cikin malikiya akwai waɗanda suke da wannan kaulin duk da cewa gashi maliku radiyallahu rahimahullahu ta'ala bai tsananta ba a cikin harkar tasbihin har ma yana ganin babu wani abu takamaimai kawai abinda ake bukata dai hannun kai kai go abin da dinka ba ma cikin mazhabar malikiya akwai malamai kamar irin su yahya ibn yahya ali ibn dinar su suna ganin cewa idan mutum bai yi su ba ko da gangan ko da wasa ko da kuskure bai da sallah su kaga sun tsananta sun wajabta wannan shine abinda al-khattabi a cikin ma'alimus sunan ya fi karkata zuwa gare shi cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kenan a tabbas yin tasbihi ba zai taba zama daidai da rashin yin sa ba yin ba zai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo sallar kanta tasbihi ce inna ma hiya tasbihu wat takbir wa qira'atul qur'an ce sallah ba wani abu ne tasbihi ne da kabbara da karatun qur'ani saboda kaga Allah subhanahu ta'ala ya kirawo ta tasbihi kamar yadda ya kira ta qur'ani haka Allah subhanahu wataala ya kira wata tasbihi da haka wannan nuna cewa bai kamata a ce sallah ta rasa tasbihi ba a cikin ta kamar yadda ba zai yi ba a ce sallah ta rasa karatun alqur'ani a ciki sauraka yin ya fi rashin yin sannan kuma mutum ya yi iya bakin gwargwado yadda zai tabbatar da khushu'i a cikin ruku'un nasa kada ya cewa an ce ko da yi ɗaya kai ya isa mutum ya zama sa haka yake Ah, akwai hadisi a cikin musnad imamu ahmad da kuma sunan abi dawud da sunan nasa'i hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anas yake cewa babu mutumin da nayi sallah a bayansa kuma sallarsa ta ta kowa kama da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dan saurayin nan ya nuna Umar Umar dan Abdul Aziz ce babu wani mutum da na yi sallah a bayansa kuma sallarsa ta fita kowa kama da ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar dan saurayin nan lokacin Umar ibn Abdulaziz yana saurayi a daga baya sai abin nan sai su jama'a abin almajiransa sai suka yi kula da sallar Umar Umar Umar ibn Abdulaziz sai suka kula a takaice abin nan a ruku'un sa zai tasbihi goma a sujjada sa zai tasbihi goma zai ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal hasso goma sujjada sai faɗi haka to kaga wanda ya nuna kenan qaidun ukun ba sharadi bane a kuma sannan qaidul witr shi ma ba sharadi bane kamar da imamu shaukani yake faɗa dan sun ce fa harazna fi ruku'ihi 10 tasbihatin wa fi sujudihi 10 tasbihatin sai muka kaddara tasbihi goma a ruku'un sai muka kaddara tasbihi goma a sujjadarsa kaga babu wuciri a nan sai ko ba kayyade shi da abin nan ba to gwargwadon yadda mutum zai iya samu yayi kuma in liman ne yana tare da yana la'akari da waɗanda suke bin sallah to wannan shi aka fi bukata yin haka kuma sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam mu ga anan hadisin a wajen a wajen ruku aka ce subhana rabbiyal azim aka yi amfani da kalmar al'azim al'azim shine mai girma sujjada kuma subhana rabbiyal a'la to wasu daga cikin malamai sukan sun hararo kamar hikimar da ta sa aka bambance can aka ce al'azim nan aka ce al'a'la al'a'la shine mafi daukaka sujjada shine lokacin da bawa yake kai goshinsa ƙasa wanda ya fi nuna kaskantar da kai ga Allah da kankantar da kai ga Ubangiji subhanahu wata'ala sama da ruku'u sujjada ta fi nuna kaskantar da kai gaban Allah sama da ruku'u to sai aka yi amfani da kalmar A'ala wanda ta fi nuna ɗaukaka sama da al'adu, saboda yanayin da bawa yake ciki a lokacin ya fi nuna ƙasƙanci ga Allah subhanahu wata'ala saboda sai tasbihin da ya zama a nan wannan yanayi ya fi tasbihin da ya kasance a cikin ruku wasu kuma suka ce saboda a lokacin da bawa yake ƙasa to kuma a daidai lokacin yake tunanin ubangiji sama da shi saboda kada yin ƙasa da goshi ya sa ka yi tunanin ko ubangiji ya yi ƙasa a'a kana ƙasa amma kana kiran shi al'a'ala wanda yake mafi ɗaukaka sauraka kuma bawa ba zai zama ya samu karbuwa a gurin Allah ba sai lokacin da ya fi nuna kaskancinsa gaban Allah gwargwado yadda yadda zai nuna kaskancinsa da gazawarsa da shi ba kowa ne a gaban Allah lokacin kuma yake samun matsayi a gurin Allah subhanahu wataala shi sa lokacin shi sa yake ci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujada lokacin da ya sujjada ce wasjud tare yi sujjada don ka kusanci ubangijin ka samu kusanci da shi wannan yana nuna cewa kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala ne kusanci gare shi subhanahu wataala za mu tsaya nan abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi